أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأقدة من لساني يفقه قولي بهاك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na laraba 16 ga watan jimadal akira a shekara ta 1438 hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan uku a shekara ta 2017 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano yau za mu tashi karatu na ɗari da sha tara kuma in ba manta ba makon da ya wuce mun fara karatu cikin babu fobli qiyamil layl babin da yake bayani akan falalar yin sallar dare mun tsaya ƙarshen hadisi na ɗari dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da hudu da haka za mu tashi farkon hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da biyar malai ce wa ha daga daina na aisha Allah ya kara mata yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi sallallahu alaihi wa sallam kana namu awwalal layl ya kasance yakan yi bacci a farkon dare wa ya yaqumu akhirahu ƙarshen daren kuma ya tashi ya yi ƙiyamun layli ko wa ya yaqumu akhirahu ya tashi ƙarshen dare fa salli ya yi sallah ta ni bihi abinda ake nufi أن هذا كان آخر فعله wannan shine karshen abin da annabi ya koma aiwatarwa a karshen rayuwarsa da yakan rarraba wani lokaci yayi kiyamul laili a farkon dare kan ya kwanta bacci wani lokaci ya farke bacci ya tashi tsakiyar dare yayi kiyamul laili kuma ya sake komawa ya bacci amma a karshe annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koma farkon dare da tsakiyarsa yakan yi bacci karshen sa kuma ya tashi ya sallah muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi da haka wannan hadisi yana nuna falalar yin sallar dare a ƙarshen dare wanda ƙarshen dare ya fi kowane lokaci daga cikin lokuta na dare falala da daraja kamar yadda ya gabata hadisi mai lamba ta 1186 wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yake صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وترانا ناي صلى الدري تارد النبي صلى الله عليه وسلم معنى عبد الله بن مسعود يا با النبي صلى الله عليه وسلم صلى الدري sun yi jam'i wanda wannan yana nuna nafilar dare ana iya yin jam'i a cikinta amma nafilar rana ba a jam'i a cikinta nafilfilin rana ba za ka taɓa jin wani sahabi ya ce ya ba annabi sun yi jam'i ba amma na filfilin dare su ana iya bi a yi jam'i ya ce falam ya zal Iman, manzo Allah bai gushe ba a tsaye hatta hamamtu bi amrin su'in har sai da nayi nufin yin wani mummunan aiki a zuciyata in ji abdullahi ɗan mas'ud ƙila, sai aka ce da shi ma hamamta to me kai nufin aikatawa ƙala sai ce hamamtu an ajilisawa wa da'ahu. na yi nufin in zauna in kyale annabi sallallahu alaihi wasallam domin tsayuwar ta yi tsawo na ji kamar ba zan iya ba na ji kamar ba zan iya jurewa ba muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka fitar da wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1187 wa an huzaifa radiyallahu anhu qala daga huzaifa ibn al-yaman Allah ya kara masa yadda yake صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من يصلى الدري تارد النبي صلى الله عليه وسلم أو ترانا هو أو ندري إنجه زيفا يتي فابتتح البقرة من ذا الله باين ياي كراتون فاتحة سيفار يبوت سورة البقرة فقلت حذيفة ابن اليمن يتي سينتي أرينا yarkau inda mi'a ila idan annabi yayi aya 100 a bakara zai yi ruku'u kuma ma ba aka zo aya aya 100 naga ya wuce bai yi ruku'u ba fa kuntu sai nace yusalli biha fi raka'a to kila raka'a guda annabi zai karance bakara a cikin ta